Kaftin uh, Ahmad Musa shine ya shirya wannan wasa shi ma ba mu yi ƙasa a gwiwa ba mun zanta da shi a inda muna cikakken bayanin makasudin shirya wannan wasan da kuma abubuwan da ake so a ga gashi an haɗa wannan wasa ban san dalilin haɗa wannan wasa ba a mutane masu kallo sauro za su zo su ji. to kaga wannan abin abin ne da babu ba a yi so shi yasa da na yi tunanin ba bari zan haɗa wannan in ka duba kuma wannan abin ya jawo matasa diya kuma ya ja ko daga bangaren ko ina kowa ya zo ya kalli wannan abin so abin da muke muke tunani mu ah, sa al'umman mu su gane kenan ah, dukkan mu gabaki ɗaya dukkan mu ɗaya ne ba wai bangaren dan kai musulmi ba ko kai kristan so shi yasa na haɗa wannan abin kuma an kara kowa ya ji daɗi kowa ya fito ya zo ya ba mu goyon baya daga daɗe ba nan kawai aka samu ganin kana buga kwallo ba ba kowane kuma dan kwallo fitacce yake irin wannan ana ganin ka kana shiga cikin yashi wannan abun wani kwanin goya yake kara maka to gaskiya wannan abin yana kara min kwarin gwiwa sosai tun da kaga duk matasa ne duka suka fito muka eh, gayyaci wannan wasan da muka buga ya kuma kaga al'umma kowa da kowa daga wani bangare ko ta ina sun fito su zo su ba mu goyon baya so abin da yasa na yi tunani kenan da yasa na haɗa wannan abin kuma ka duba kowa ya ji daɗi abin da ya kamata kowane lokaci a ci ana haɗa ke don matasa su dinga zuwa eh, waje suna suna suna suna ganin abin da ya kamata yan eh, kwallon duniya da dama ko in ce na kudancin najeriya yan uwanka yan wasa akwai kamfanoni da dama da suke ɗaukar ɗawaine irin waɗannan wasanni yanzu a iya cewa ka buɗe kofa kenan za a ci gaba da jawo su domin su su san cewa arewacin Najeriya akwai fitattu in Allah yadda wannan abin da na yi a lokacin kalilan na ne tunanin wannan abin amma Allah yadda wannan ba wai na farko bane kuma ba ni kashe bane Allah yadda kowane shekara za mu dinga haɗa wannan abubuwa to me ake so a cimma irin haɗa wannan wasan to abin da nake son cimma shine mu haɗa kan mu zama abu guda ɗaya kamar da ka duba bayan JC One Love kuma Arewa ba wai dan na sa Arewa za za tunani a ce Arewa ne ga baki ɗaya ba wannan sako ne muke kaiwa ga al'umma ga baki ɗaya kasan mu yanzu ya ya rabu kusan kashi nawa zan ce so kaga muna haɗa wannan abu muna jawo kan mu baki ɗaya zaka ga abubuwan mu ya kamata abin da muke haɗawa ka zama wakili ba ma ba ga bangaren kwallon kafa ba gaba ɗaya matasan Arewa shin wani kira zaka yi matasan Arewa abin da zan faɗa mu shine Allah yadda komai zai zama daidai Allah yadda a ci gaba da abin da ya kamata sana'anka ka yake sana'anka don ba za ka ba za ka ce kullun kana dogara da gwamnati ba amma in kai dogara da kanka kana fita ka je ka yi aiki ka samu wani abu ba wanda zai zai ce maka je ka dauki makami kawo kan hanya amma ba abin da kake kaga dole in aka kama wani dan kuɗi kalilan dole ka yi tunanin karɓa ka je ka aikata wani abin da bai kamata daga baya kuma kama kaka a jiya kulle ka so abin da sa nake hada wannan abin saboda ah, matasa ga baki daya su dinga gane abubuwan da ya kamata su dinga yi ka zama gwarzo wanda ka yi fice a arewa gaba daya har ma duniya gaba daya kowa na son ganin Ahmed Musa muna ta jin jita-jita cewar kabar tawagar Super Eagles menene gaskiyar lamarin gaskiya nan ba tambayin da zan ba da shi bane yanzu duk wanda ya sani ban bar ban ce na bar wani super ko duk wani abin da ake faɗa ni ma ji nake amma har yanzu ina cikin super kai hutu kai na dauka da wani dan lokaci to yanzu menene zaka ce ma abokananka wanda kuke wannan wasan tare ganin irin wannan abin da ka fara din nan a arewa menene kiranka ka kuma da su da su ma su yi koyi ga wannan aikin in Allah ga in Allah da Allah da zan ma yan yan uwana magana dan ka duba al'umma mu gabaki daya kamar celebrity da aka ce gabaki daya ba mu da dan kima yanzu a fuskan al'umma so wannan haduwan da yasa na hada kan mu hada kanmu mu haɗa kan mu samu abin da ake nufi so so da yau in aka ce matasa akwai muna da wanda za iya ce ga wanda zai iya fito yi mana magana da kowa zai je abin in ka duba abinda muke ba mu da shi kenan a bangaren arewa so abin da yasa kenan na sa na haɗa wannan abin saboda mu samu ƙwarin gwiwa wannan um, wasannin da ke haɗa na gaba idan za ka ƙara haɗa wata za ka gaito gwamnati ne koko za ka gaito kamfanoni koko za ka ci gaba haɗawa da kanka ne kamar abin da na ce ba na jira in ce ina jiran wani kamfani ko kuma gwamnati zo su yi wani abu in wanda yake ganin abin da na yi ya kamata yana ganin zai iya kawo tallafi to za muna godiya don abin da muke muna so ko da akwai tallafi muna so mu amfani da wannan tallafin mu taimaka ma wanda ba su da shi amma kamar yanzu ba ruwana da wance na neman gwamnati zo su tallafa mu ko wani abu duk abin da ka gani ke da kuɗi na nake da zufa na. Masu bibiyan mu kun dai ga yadda wannan wasa ta kaya tun daga farko har ƙarshe yadda aka je aka dawo a iya cewa wato fitattun arewacin Najeriya sun fara yin abubuwan da suke gani zai kara musu haɗin kai da kuma kawo ci gaba a arewa kullum dai abin da muke bukata, Allah ya kawo mana abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa baki ɗaya da kuma abubuwan da za su sa a samu zaman lafiya muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu